بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أركم دا سافير لهدي uku ga watan rabi'in al'awwal hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1448 daga maka zuwa madina da kuma hakan ya daidai goma sha shida ga watan agusta 2026 miladiya shi gaba da darasin wannan littafin ya albarka masa'ila muhimma fi hukumar jam'i wato matsaloli muhimmai dangane da hukuncin hada sallah a lokacin damuna wallafar Hussaini Adam Zariya, Allah ya kara masa lafiya kuma idan ba manta ba mun kwana shafi na 49 inda malai yake bayani akan mabahasi na uku wato rikici da ke ciki hadisin Abdullahi dan Abbas a wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hada sallah a Madina ba tare da ruwan sama ba ba kuma tare da ainihin wato tafiya ba mun ji maganganu da malamai suka yi da kuma jam'i tsakanin waɗannan riwayoyi da manufar waɗannan ainihin wato riwaya duka guda biyu cewa dukkanin malamai ba sa ɗaukar shi a zahirinsa suna ɗaukar shi ne akan saƙon da yake ɗauki da shi an gane ko cewa hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada sallah ba tare da yana halin tafiya ba kuma babu ruwan sama sai ka ɗauke shi a cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da lafiya ne saboda rashin lafiya sannan hadisin da ya magana annabi sallama ya hada sallah wato ba tare da ainihin wato ruwa ba kuma ba tafiya yake ba shi ma sai ka shi a matsayin jam'us suri ku fahimta ma'ana a jinkirta wata sallah zuwa lokacin da zai zama tsakiyar ko ƙarshen lokacinta sai a janyo kuma ta gaba a yi ta a farkon wannan su waɗannan su ne abubuwan da malamai suka tattauna za mu tashi daidai inda malam yake bayani akan maganar shehin malami da allama ibn ba'az allah ji kansa da rahama shafi na 49 kamar yadda na faɗa shine faragraf na ƙarshe a shafin malam yace wa qad ashara al-allama ibn baz rahimahullah al-allama al-sheikh abdul aziz ibn baz Allah ya ji kansa da rahama yace ko yayi nuni ila anna al-qawla bil jam'i biduni udhrin cewa hada sallah ba tare da uzuri ba amrun muhdith wani abu ne fararre wanda mutane suka kirkiro shi babu uzuri da aka yi magana uzuri a nan shine uzuri wanda ya kai matakin da shari'a ta yadda cewa uzuri ne domin su masu haɗa sallah uzuri a wurinsu kawai inda ya sama akwai hadari shi kenan ko da zai yi ruwa ko da ma ba zai yi ruwa ba abu ruwansu kawai za su haɗa sallah mun ji irin yadda malamai suka tattauna suka yi bayanin cewa hadarin da zai yi ruwa kan shi sabani aka yi an fahimta jimhurin malamai sun ce ba ma za a haɗa sallah ba sai in har ruwan ya sauka wanda kuma suka ce za a haɗa sallah da ba su da yawa wanda shi ne imamu suki a cikin hashiyar daga cikin malaman imam malikiya yake cewa za a haɗa sallah amma da sharaɗin ruwan ya sauka in dai aka haɗa sallah ruwan bai sauka ba sai an sake sallah wanda kuma da yawa za ka ga cewa masallatai idan aka haɗa sallah kuma ba a yi ruwa ba ba a sakewa kaga kenan mutane suna komawa ne ba su sallar isha'i ba domin sun yi sallah ne kafin lokaci ita ko sallah Allah madaukin sarki ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta saboda haka tana da lokaci asali shine kowace sallah a yi ta a lokacin da su ko hanafiya wallahi sun huta tunda su gaba ɗaya tun farko ma ba su yadda ma sun shiga cikin wani sabani ba su ba a hada sallah a mazhabarsu ko da ruwan wuta ake yi ba a hada sallah a hanafiya kawai ba hada sallah kowace sallah a fito a yi ta a lokacin ta kawai waɗanda suka tattauna wannan matsala su ne malikiya da shafi'iya da kuma hanabila Allah ya kai mana gaba da shi yasa ka ji malam nan ya ce haɗa sallah ba tare da uzuri ba ƙararren abu ne ƙararre ne ƙala rahimahullah yake cewa shi ibn ɗin Allah ya ji kansa ya faɗi wannan ne a cikin majmu'ul fatawa da maqalat sa. yace ce amma man jama'a min bainal isha'aini aw adh wal 'asr bighairi 'udhrin shar'i yace amma kaga wanda yake hada sallah tsakanin magariba da isha'i sune isha'ain domin dukkanin su ana yin su ne bayan rana ta fadi domin menene isha daga al'asha ne in ci dare yayi shine abin da ake cin abinci na dare ai dina kenan an fahimta da zaran abinci magariba ta fadi ta zama isha'i to akan cewa magariba da isha'i su biyu sai a hada su a ce isha'aini an fahimta to duk mutumin da ya hada tsakanin magariba da isha'i qawil zuhri wal asr ko kuma sallan azhar da la'asar kuma yayi wannan ne bi ghairi uzrin shar'i ba tare da uziri na shari'a ba malam yace fa inna zalika la yajuzu to wannan abin da yayi bai dace ba bai halatta ba وعليه أن يعيد الصلاة التي قدمها على وقتها ya zama dole ya zama wajibi gare shi ya maimaita sallar nan da ya gabatar da ita kafin lokacin ta yi Wacce sallah ce sallar magariba da dama ba a yi ba sai da rana ta fadi to kaga waccan ta gaba ita isha'i ita ce aka janyo aka yi ta lokacin ta bai yi ba saboda haka sai an sake ta malam kuma dan wannan zamanin ne ina fata ana fahimta Allah ya ji dan shi da rahama yace liƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗar annabi alaihi salatu wasallam mana amira amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad annabi ya ce duk wanda ya aikata wani aiki a addinin musulunci wanda ba umarnin mu bane to an maida masa da abinsa ba karba ba gani ba karba ba kai sallah kafin lokaci yayi mu umarnin mu shine kowace sallah yi ta a lokacin ta malam yace akhrajahu muslimun fi sahihi wannan hadisi imam muslim ya fitar sannan ya ce wa asluhu fi sahihaini min hadisi aisha radiyallahu anha asalin hadisin nan yana cikin bukhari da muslim hadisin na na aisha malamar cikin gida da gaskiya diyar mai gaskiya almubarra'atu min fawqi sab'i samawati daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kala yake cewa man ahdatha fi amrina hadha duk mutumin da ya kirkiro wani abu a addini an gane ko al'amru anan addinin musulunci ake nufi a cikin wannan addinin namu annabi ya ce ma laisa minhu abin da bai cikin addinin to fa huwa raddun wannan abin an mayar wa mai shi wanda ya aikata ya aikata dan kan shi ne abin sa na hannunsa je can ya samu ladan ladansa a wurin wanda yayi dan shi amma dai in a wurin Allah ne baka da lada to sai mufti na Saudiya na yanzu Sheikh Salih Fauzan al-Fauzan Allah ya kara masa lafiya yace shi kuma al-jam'u bayna as-salawati min ghairi udhrin la yajuz hada sallah da ake yi ko dai magariba ko isha'i ko kuma azhar da la'asar yace ba tare da uzuri ba yace abu ne wanda bai halatta ba wala tasihhu as-salatu fi hadhihi al-hala Allah ko bata inganta ba a wannan yanayi a hada sallah ba uzuri da annahu sallaha fi ghairi waqtiha domin mutum yayi sallah ne ba a lokacin ta ba kuma yayi ta min ghairi uzrin shar'i ba tare da uzuri na shari'a ba za ku ta ji malaman nan suna cewa uzuri na shari'a uzuri na shari'a akwai uzuri uzuri kuma kalma ce wacce take da kawai abinda nake kallon sa uzuri a matsayina na dan adam shi da shi shari'a take kallo uzuri ba ko da za ka iya ganin akwai abin da shari'a take kallo uzuri ne kai kuma kila ba shi kake kallo uzurin ba to kallon shari'a ake bawa yanzu misali idan ka ɗauki wata ɗabi'a da mutane suke yi lokacin ramadan haka kuma mutum ya ji azumi me dalilinsa sai ce wai shi olsa gare shi shari'a ba ta yarda kai mai olsa ne ko ba kana ba ka da lafiya sai abin da likitoci suka tabbatar ba wai kawai daga kaji yunwa ba su kenan suka ce ai kawai kai ba ka da lafiya sai ka iya azumi likitoci ne ƙwararru ake so a ƙa'ida a suka ce aƙalla guda uku mabambanta asibitoci mabambanta ƙwararru kuma muktassun wanda ɓangaren su ne amintattu kuma wannan ya fatawar cewa wannan ciwon naka ba za ka iya azumi ba wancan ma bai san ka je gun wannan ba wannan ba da fatawar haka wannan ma bai san ka je gun wancan biyun ba shi ma ba da fatawar haka dan ka sha magani to ka gani shi a wannan lokaci la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha shari'a tana tafiya da zamani sai a karɓa uzurin a san cewa yanzu ya eh, baka da lafiya haka kawai sai mutum ya zo ya rika takar abincin shi kuma lafiya lau sai zauna ya bata lokaci awa ɗoyi ba tare da wata ibada yake yi ba amma ko ba tare da ya ci abinci ba illa iyaka kawai da azumi ne zai zo ce maka wai shi wai shi yake yi Ka gama daidai ba ne, na'am a private akwai masu tsoron Allah su sharaɗin da suka ce kawai muktasun mai zan so cewa ɓangaren su ne wannan kuma suna da amana ko da private ne ko da na gwamnati an fahimta to kaga wa ke yin wannan haka mata su ma sai ta kawo uzurori layi can da aka yi azumin bara ina da ciki wannan kuma ga wani ya zo ana bi na bashi za kaza mafi yawan su za su iya azumi ba sai su yi ta shari'a uzurin da take kallo a matsayin uzuri shi ake kallo kamar menene yanzu ka ga rashin lafiyar nan uzuri ne kamar yadda malamai suka fahimci fahimci maganar a hadisin manzo salama da ya wuce cewa annabi ya hada sallah sakamakon rashin lafiya kaga ba ruwan sama bane ba kuma tafiya yayi ba ina fata ana fahimta sannan ya hada ainihin wato sallah ba ruwan sama kuma ba tafiya yake ba suka ce jam'u suri ne yana iya faruwa kana wani abu wanda yake da mahimmanci sosai sallah ta fi komai mahimmanci amma kila abin da kake zai iya salwancewa a lokacin da kake yi sai ka jinkirta wata sallar lokacin da kana idan da wannan sai kuma kai waccan a farkon lokacinta kaga za ka kai sallar guda biyu lokaci da jam'i sara sunan shi wannan duka kaga uzuri ne a shar'ance a kana halin tafiya ne a kai bane direba kila ka ce a tsaya ma ba a tsaya ba kila ma baka ce a tsaya ba amma dai direba bai tsaya ba ba kuma kada ikon da zaka bada umarni a bi kai mai bi ne sau da sai ba a tsayan ba sai kaga an zo an hada sallah kaga baka da abin da zaka fara dole yanzu uzuri ne ka gani sai ka hada sallolin da baka yi ba ka tashi ka yi tafiya daga wannan kasar zuwa ta jirgi ya tashi baka samu kai sallah ba sai ka isa sai kai sallar ka ga wannan uzuri ne amma haka kawai sirrin mutane da mujarradin wai sun ga sama ta sararin samaniya ya canza kawai sai su kama hada sallah shi ne abinda malamai suke ta jan kunne ana ka gane ko Allah kiyaye malam nan shi ma ya ce ba tare da uzuri na shari'a ba to haka baya halatta sai ce saboda mutum ya yi sallah ne ba a tare da lokacinta ya yi ba ba kuma tare da uzuri na shari'a ba sai ce wallahu ta'ala ya kun alhalin Allah madaukakin sarki yana cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah ta kasance lokaci kayyadajje ga mumini wal jam'u shi wannan hada sallah da kuke kallo alai ya ce innama yubahu lil udhri shar'i an halatta shi ne saboda uzuri na shari'a yanzu kamar tabo da aka yi magana za ka yi fitowa ka zo za ka zo masallaci an yi ruwan sama ko da ruwa ga tabo ya cabe za ka iya zamewa idan ka zame ka faɗi me zai iya faruwa sai abin da ka gani kawai ina fata ana fahimta ba wai bacin kayan ka ya lalace ba ne. za ka iya karyewa za ka iya gurkewa za ka iya kaza za ka iya kaza mai zai iya faruwa ga duhu an ka zame ba kila ka taka wani abin da ba ka iya ganin sa saboda duhu ga wannan duk wannan su ne dalilan da ke sa a haɗa sallar aishi nan da ba ruwan sama ba ne uzurin da ke sa a haɗa sallar ba shi ba ne uzuri dan shi kaga sun ce dole ma ruwan da zai sa a haɗa sallah sai ruwan da ya jika maka jikinka sosai sharka haka ba da riganka za a ga ruwa na fitowa to irin shi ne muke haɗa sallah da shi za ga ba irin shi ba kuma kamar yadda malaman nan suke ta magana akwai ruwan da sallah da za ga wallahi an yi ruwan ne tun ɗazu an idar ga ƙasa ta ma bushe kawai ana ɗanyen iska mai daɗi liman kawai sai haɗe sallah saboda an yi ruwa ɗazu kaga wannan kuskure mara ya ce ƙala ibn abdulbar ibn abdulbar allah ya ji kansa da rahama yana faɗa cikin at-tamhid ya ce wa qad taqaddama al-qawl fi jam'i salatayn fi safar bayani ya gabata dangane da hada sallah a halin tafiya wa amma fil hadar amma dangane da hada sallah a gida li ghairi udhrin ba tare da udhri ba to fa innahu la yajuzu ala ayi halin albatta ya ce kwata-kwata ta kowane hanya baya halatta ta kowane irin hali mutum ya haɗa sallah a gida ba tare da uzuri ba eh, ya ce illa ƙa'ifatun shazzat ya ce sai fa waɗansu ɗan jama'a ne ɗan kaɗan suka ware suka ɗan kangare eh, ya ce sanuridu ma ilaihi zahabu za mu kawo abin da suka tafi a kan shi insha Allah da izinin Allah. Kala ya ce, Kala Ibn Abdulbar, rahimahullahu ta'ala fi tamhid har yanzu dai yace wal madhkuru nassuhu wal istizkar yace ga abinda nassin abinda ya faɗa nan haka yazo cikin littafin al istizkar wa amma fil hadar yace amma ta ne da hada sallah a halin zaman gida fa ajma al ulama ala annahu la yajuz malamai sun yi ijma'i akan cewa baya halatta a hada sallah a halin zaman gida an gane ko la yajuzu jam'u bayna as-salatain fi hadar baya halatta a hada sallah guda biyu a halin zaman gida li ghairi udhrin ala halil batta ba tare da uzuri ba ta kowane irin hali illa qa'ifatun shazzat in banda waɗansu jama'a da suka ware suka zamanto sun yi shuzudi an gane ko ma'ana ba su bi wancan ra'ayi ba suka ainihin wato koma suna hada sallah kwallai ce wa qala al-muwaffiq ibn qudama ibn qudama al-maqdisi Allah ya ji kansa da rahama yace wa qad ajma'ana ala anna al-jam'a la yajuzu li ghairi udhr mun yi ijma'i akan cewa hada sallah ba tare da uzuri ba baya halatta wa qala al-khattabi fi al-a'lam al-hadith wato imam al-khattabi yana cewa al-jam'u bayna as-salatayn la yakunu illa li udhr hada sallah biyu baya halatta sai da uzuri wa qala al-mazi wa qala al-mazari al-muzari yake cewa fi sharh at-talqin yace wa amma man fa'alahu amma kaga duk wanda ya haka aljam ma'ana ya hada sallah li ghairi daruratin ba tare da lalura ba to fa innahu yanha an zalika za a hana shi haka abin da yake din a ce karka saki wa yu'addab alaihi amala da tar da shi ya za a tar da wanda ya hada sallah a <laughs> kai mishi tarwa ba dole sai an yi bulala ba akwai hanyoyi da yawa <laughs> ya za ka yi da ita ya za a tarwa kuma shi ne liman A na farko dai ba shi zai ba wannan ana magana ne akan alkali ko jagora na musulunci shi ne zai larabta yana iya cewa na dakatar da kai na sati ta ko na wata da alimanci bai sai ana shi ya sallah ba dai dama sai to an soke ka alimanci ka dakata na ibin ka ne zai ta sallah kuma a ji cewa saboda abin da yi ne sunan shi ladin an fahimta yawa amma ba wai mutanen gari ne za su masa hukunci ba babban jagora shine ne ko alkali to amma ba ka taba ganin an gai an kai karin shi wurin sarki cewa ya hada sallah lokaci bai ba saboda ana ma son a hada sallah ne ta gani kuma duk rashin sani ne ya kawo haka duk masallacin da an samu ilimi an fahimci cewa A kuke sharuɗa sai sun cika kafin a haɗa sallah za ga kowa hankalinsa a kwance ki amma duk irin masallatan da ake irin wannan abu za ga ana hayaniya ne kawai ana ɗarɗar da an ga hadari shin za a haɗa ko ba za a haɗa ba an san kawai za a haɗa wannan kowa yana da ilimi wannan sharaɗin ya cika za a haɗa sallah ne wannan uzurin kowa ya kalli cewa bai kai a haɗa sallah ba kowa shi yana da natsuwa ta gani قال سماحة الشيخ علامة بن باز الشيخ عبد العزيز بن باز الله يجيك أنسى درهما يكي تشيوا ذكر ابن عباس أنه جمع من غير خوف ولا مطر ولا سفر عبد الله بن عباس يا فدا cikin hadisin can da ya gabata cewa annabi ya hada sallah babu tsoro babu ruwa ba halin kuma tafiya yake ba alal ulama sai abin ba yake cewa malamai suka ce kanat fi awwal al-amr aw kana li illatin an gane ko ya ce ya kasance farkon al'amari ne da ake iya hada sallah ba tare da uzurin ba au kana illatin khassa ko kuma saboda wani rashin lafiya na musamman na daban kamar radin kamar rashin lafiya wanda yake am wanda kowa da kowa yana fama da wannan lalurar misali sai ce kamar annoba kenan kisa sai ce awwa ba'in ko annoba am wanda ta game kowa da kowa wannan dalilin zai sa yanzu lokacin corona ba ana haɗa sallah ba a koma gida duk wannan dalilan ne yanzu halin tafiya ake halin tafiya ake ba akwai tsoro ne ba tsoro akwai ba iya sha ma to nau'in tsoro ya shigo ciki ko amma dai babu tsoro saboda kowa yana gida ne cikin aminci domin mafi daga cikin lokutan da mutane suka amfana da shi duk da ana cikin halin rashin lafiya wallahi lokacin corona ko ba aka bane jama'a an amfana ne? haba ai da yawa an yi ibada <laughs> an yi ibada sosai kare da gaske korayuyun da aka haifa suna da yawa <laughs> eh, wanda aka samu cikin su lokacin korona suna nan da yawa ta gani wanda zai karatu ya karatu ta gani na manta har tafi tsina ni a lokacin da gama shi zakara zo to bai kake yi sai ka ta yi ko abin da za ka yi kowa da abin da ya dame shi to kaga wato wani lokaci kakan kalli abu ne kawai sai ga kamar matsala ce amma kana da nata alkhairi kuma akwai hikima a ciki ina fata muna fahimta kuma shi Allah subhanahu wata'ala idan yana so wani abu ya faru a ban sai ya samar da sababin shi ya faru ina fata ana fahimta eh kawai zai kwanta ba abin da ke musu sama da masa ruwa sai ikon Allah kawai zai mutu gaskiya ne to ai shi ne ka ji magana da nake shi Allah in yana son abu ya faru wallahi sai sa sababin shi ko baka yi ka hana ba ina fata ana fahimta ina ishara ne akan akan wato abin da ya faru a wannan lokacin a Saudiya wanda tunda Allah subhanahu ta'ala ya kaddari aka yi kaba ba a taɓa samun lokacin da ba a dawafi ba ba a taɓa samu ba a duniya ina fata ana fahimta a duniya a ce ba a taɓa samu sai a wannan lokacin kuma a wannan lokacin ba dawafin ne ba a yi ba a zaga wasu ɗaiɗaikun mutane ne da aka ware su kaɗai suke sai Allah subhanahu ta'ala ya kaddara wani abu ya faru kawai aka samu a duniya kuma gaba ɗaya mutum ɗaya kai ke dawafin mutum ɗaya kal ko saboda wannan abin ya faru Allah ya sa wannan saboda ya faru domin ɗaki ne da ba ka hana shi da mutane ko ba ka bane wasu na sallah wasu na umara ne wasu suna aikin hajji ne kowa da abin da yake misali ba ka taɓa zuwa ka mutane ba, amma sai gashi ba kowa a duniya mutum ɗaya aka ɗauka gashi yana ɗawa mutum ɗaya kaga ai al'amarin Allah ne ba fahimta kuma shi na eh dama mana ai wanda duniya aljanu kuma ai baka da iko da su baka san me suke yi ba malaiku suna da daki a sama suna masa bauta shine albaitul ma'mur da ke sama da Allah ya rantsuwa da yace wa turu kitabin masfur fi rattin manshur yace wal baitul ma'mur daki ne a sama daura da Ka'aba da ke kasa mala'iku shi suke kewaye suke bauta mu ana ce masa abdarah da za a je ho kofi ko ruwa daga can a zubo kan ka aba kawai zai sauka kaga shine wa huwa alladhi fis sama'i ila wa fil ardi ila yadda yake Allah a sama haka kuma shi ne Allah a ƙasa so suna kewaye annabi ya ce ya ga mala'iku suna kewaye wannan ɗakin sun suna shiga wasu sun yi ruku wasu sun yi sujjera wasu sun yi kaza a gani so saboda haka wannan wannan bawan Allah kamar yadda labari ya zo ko ce bayani ya zo ya gabata shi ne mafarki ya yi. da ya mafarki ya je samu mai fassarar mafarki a nan saudiya da sai ya gaya masa cewa wannan abun tun kafin korona fa mafarkin nan naka in har ya tabbata za ka yi dawafin ka'aba kai kadai ba sani ba shi zai faru ya aka yi wallahi sai gashi ya faru a cikin lokacin korona alhamari ne na Allah kaga ba wai ba a cewa kaga ko a hakan baka ce ba ita a ce an waye gari ba wanda ya dawa su ba eh amma dai yadda ake yi a da a yanzu yanzu ka salli abin da ake yi na dawafin daga kaman ba corona ai kaman ba ta bai ba kuma ya wuce shi kenan amma a lokacin fa, ka gani sai kaga ba za a yi ba sai wasu adadi kuma za a bari ba sai an kulle a tashe ku a kore ku a ce sai an jima sai karfe kaza za a bude irin wannan lokacin korona ma ba sai yi zafi ba sai karfe uku da rabi da dare suke buɗe dan ni ina maka a lokacin ka kulle ni ya dawo ƙasar nan aka dinga tsoro na ana ganin nazo da korona. <laughs> wallahi malam ina dawowa ta baiwar Allah tana daga cikin dattijai haka anguwa ta rasu muka je zana'ida kaga mutane na su gudu suna ta gudu na saboda wai na dawo daga tafiya gani ake kamar na zo da corona almihim a wannan lamari na Allah subhanahu wa ta'ala komai yana iya za ka abu kaza ya faru amma dai abinda malamai suke nuna mana suke bayani a irin waɗannan gurare ba tafiya ba uzuri ba komai zai iya sa ka ga mutum ya haɗa sallah haka ne ko ba haka ne shi sa nan shi ibn Allah ya ji ɗansa da rahama ya ce hadisin da abdullahi dan abbas ya kawo ya ce to wannan yana magana ne akan wani irin wato keɓantaccen uzuri ne na rashin lafiya ko kuma wata cuta gamammiya ya sa maka ce kamar corona kamar annoba da sauransu ko ba haka bane da an yi ta hada sallah a lokacin wasu malamai na ta korafi an hana zuwa masallacin zuwa ce wannan ba matsala bane ba abin korafi bane duk ibadar da kake yi aka zo wani uzuri ya hana ka yin ta ana rubuta maka cikakken lada ne lokacin duk muna gidajen mu muna sallah sallar azhar amma lada za a rika ba mu na juma'a kuma ko da mu je wannan juma'a din kaga wanda bai sani ba shine zai ta hayaniya yaga ce a so da ba wasu irin wato saboda bangaranci ne ko ban san wannan gwamnati misali shine ya matsa mana yayi kaza sai ga ai ta wannan maganganun a ka kalle shi a bangare na shari'a ba bangaren wai gwamnati ko kaza ba hmm. gwamna wannan abin ya fi karfin shi ko da ya yi amfani da ita ya cimma wata manufashi ko an gara ko wani ya yi a wannan duk ba ruwanka da wannan sai dai ka kalli menene matsayin shari'a akan wannan matsala shi kenan sai ka zauna lafiya malam yake cewa sun summa ka zalika fala jus ko sun summa tarku zalika fala jus mutum ya san akwai wannan yace sai mutum kuma ya ƙi to baya halatta an gane wannan ko yace fala yajuzu zalika illa li illatin baya halatta mutum ya hada sallah ba tare da wata illa ba illan da mara kamar rashin lafiya wa safar ko halin tafiya wa haka da madar haka nan shi ma ruwan sama idan shaqqa ala nasi idan ruwan sama ya tsananta wa mutane ya zama akwai takuruwa akwai damuwa awin da'di ko kuma akwai cakudewa kasa awin zalaki ko zamiya an gane ko a samu ba kaɗo da makamantansu to yajma'una wala ba'asa lil udhr shar'i a wannan lokaci mutane za su iya haɗa sallah babu laifi saboda uzuri ne na shari'a wa kala shekul albani a shek nasir din albani allah ya ji ɗansa da rahama ya ce fi silsilata da'ifa a cikin silsilarsa ya ce fa'ida wa alam anna hadisa bin abbasin ka sani hadisin abdullahi dan abbas ya dillo ala jawazil jam'i fil iqama ya nuna ya halatta a haɗa sallah a halin zaman gida shine iqamar da ake nufi yarab raf'il dan saboda dauke damuwa in akwai damuwa walaysa mutlaqan ba wai kai tsaye bane kawai ai ta hada sallah fa natalabba li hadha saboda haka mu kula da wannan fa innahu ham domin yana da matukar muhimmanci to a matsayina na limami jagora sarki kaza ko wane ne saboda in dai akwai wata damuwa shikenan ina iya hada mutane sallah tafi don saboda a kauce wannan damuwa amma ba wai dan gobe jibi jibi ka ta kullun in tayi ba an fahimta قال الشيخ محمد بن صالح الوثيمين ابن وثيمين الله يجزاه ده رحمه yake wa fi majmu'il fatawa rasail ya ce wa amma ma thabata fi sahih muslim amma kaga hadisin nan da ya tabbata cikin sahih muslim ali ibn abbas da abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma yace anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a bain adh-dhuhr wal 'asr cewa annabi ya hada tsakanin sallar azahar da al wa bain magaribi maghrib wal ya kuma hada tsakanin magariba da isha'i fil madina a madina min ghairi khawfin wala matsar ba tare da tsoro ba ba tare da ruwa ba annabi ya wannan ibn usaymin yace fala dalila fihi ala tasahul fi hadha al-amr wannan hadisin babu hujja a cikin sa na kai sakaci wai kawai ka harfa wata sallah ka dama abu wannan dalilin a cikin shi bare da gaske yace da annabi ibn abbas radiyallahu anhuma su'ila domin shi abdullahi dan abbas din da ya ruwaito hadisin an tambaye shi aka ce masa ma za a rada ila zalika me haka yake nufi annabi ya waɗannan sallar ya ce ya ari annan nabi sallama me yake nufi qala arada alla ummata ummatahu ya ce annabi baya so ya matsa wa ko ya takura wa al'ummar sani ya sa yi wannan ina fata kuna fahimta saboda shi komai ana son sauki ka rika lura da abubuwa jewa a komai sai an sa hankali da lura an so ka ga za ka ga a cikin limanci har ka zo idan kai alaran ma ne kai ta zubo tilawa a ka lura a cikin mamunka akwai wa akwai tsaki akwai marasa lafiya akwai yara ƙanana akwai mata akwai kaza sai ka me sai kai sallah daidai yadda ba za ka kafura kowa ba a kai ne direba lura akwai rayukan mutane kar ka zo kai ta zura gudu a titi ko ba ka bane a kai kaza ne sai ka harka lura da waɗanda kake ja mata ne ake tafiya da su za a kai su aikin haji iyalan annabi sallallahu alaihi wasallama jagoran ya rika suri fur a kansa a rikon bi qawari kan a hankali da kayan karo mata kayan karo ne abin su a hankali kana sauri da kayan karo ne zai faru ka dauko glass ko kai ka kama gudu zai faru ka fashe so mata su kayan karo ne haka annabi ya kira su to ku ba a hankali da su kar ku ja su da gaggawa misali sannan kaga a sallan an samu ainihin mu'azu da jabal Allah ya kara masa yadda yana zuwa ya sallah tare da annabi masallacin annabi ya koma anguwansu ya zama kuma ya sake sallah ya musu limanci sallar isha'i shi da liman wannan ta farko ita ce sallah ta biyu kuma nafila yake su kuma suna yin farilla amma mahallin shahid shine saboda a ramma ne kawai sai rika karanto surori masu tsawo karanto ba karfa a sallar isha'i aya 286 kai aya 286 eh amma kaga akwai samartaka akwai karfi yanzu ya sallah bayan annabi fa bai gaji ba kuma ya koma ya kara wata sallah a can amma wani mamu da ya ga kawai ana takura masa fa ko sai ya fice ya koma gefe ya sallar shi ya ce kuma wallahi sai na faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yazo ga annabi abinda mu'azu yake annabi ya kira mu'azu ya ce kai fitinan ne so kake ka zama ne ga mutane ya kake fitina in za ka yi sallah bayan ka akwai tsoho akwai mai rauni akwai mara lafiya akwai mai uzuri ma kuma haka bane saraka in zaka yi sallah ka karanta yan surori kaɗan ya ishe ka silam ya kunin labi na kafaru su alfajiri dan wa'annan surorin sun isa ka karanta kaka takura wa mutane annabi bai ce ma wancan da ya fita ba daidai ba bai ce sai ka sake sallan ka ba kaga wannan ya nuna ba a so a takura wa mutane idan kana jagorantar su gani sannan an samu ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Safwan ibn Mu'attil Safwan ibn Mu'attil kun san shi shine wanda aka yi musu ƙarafi shi da Nana Aisha aka ce sun yi zina A gani wata rana yana zaune a majalisin manzo Allah matar shi ta kawo karansa ta ce manzon Allah baya sallah sai rana ta fito yake sallah asuba in nayi sallah kuma sai ya bige ni in nayi azumi sai ya karya mu ji wannan three allegation kan shi a gaban manzo Allah ya za a yi annabi ya tambaye shi kuma ya ce duka da gaske ne abin da ta faɗa amma dangane da sallah kuwa wai ta aram ya ce mata sai ta dinga karanta dogayen surori guda biyu tana barin abinci na konewa ba ta share can ba ta gyara gida ya kaza kaza shi yasa kuma na hana ta na hana ta yi annabi ya ce karta kuskura idan ta tashi za ta yi sallah ta karanta ya sura ya karanta ya daidai ba takura kuma sura daya ba sura biyu ba sai shi aran ma musamman mai sabon hadda daɗi yake ji ya ta lalewa ya karanta nan ya koma can to shi yasa amma azumi kuwa ya ce mata ya ce rasulullah ni saurayi ne matashi ina da bukatar abin da namiji ke bukata a jikin matarsa ina ci ina sha ina da shawa sai yanzu mata kawai ta ce min wai ta azumi take yi sai kuma kawai sai in kare azumin kawai biya bukata ta annabi ce kada wata mata ta sace azumi mijinta na nan sai da izini shi batun ko bacci shi annabi kai ka san gidanmu ka san family mu muna da ciwon bacci <laughs> eh ba ma bacci ba ma farkawa sai rana ta fito su haka suke kaga wani mai yawan bacci da nauyin bacci irin wannan to familin su safwanu gudun ma'afin ne ya eh, kwarai daga jinin su ne ce su haka suke duk hayaniya da wani ihu da haske a kunna fitila a yi ita maganganu zai sa ya tashi ba Suka san ya tashi kawai wannan dalilin ya sa za a je yaki a dawo a yada zango a hanya da kukan dabbobi raƙuma da ainihin wato dawaki makamai a ɗauka a ɗaura da ganima da aka samu da hayaniya irin wannan kasuwa fa da yayi da ake amma mutum yana nan yana bacci ba zai ga abin da ake ba ko a jikin shi to shine dalilin da yasa annabi sallama ya bashi dama shi ya rika zawa a baya idan ya farka daga barcin sa duk wanda wani ya manta a inda aka yada zango ya rika tahowa da shi a inda aka yi ka ji dalilin da an zo an yada zango da Na'isha an tafi an bata ba da sani ba ma kana Na'isha ta ma zaga ne an fahimta abin da yan nijar suke cewa balbali ko ta zaga ta dawo ko da ta dawo sai ta ashe har kayar da sarka ne na rana asma har uwarta da ta ara idan za a yi tafiya mata suna da al'adar aran kayan wannan shari'a ta yarda da shi ya ta ba kanwa kanwa ta ba yaya aran takalmi aran riga aran kiji gabi duk wannan ba laifi ba ta ara na asuma sai ta je wurin biyan bukata ta tayar da shi bata gano ba sai ta iso gurin sai ta yi maza to bari ta koma a lokacin mutane suna shirye-shirye mai za a tashi ana harama da ta tafi Allah ya zartar da al'amari sai ya faru bata gaya wa kowa bari in je dawo ba sai sauri ta tafi nema da ta je sai ta ɓace ina ne ta je ɗazun da wai ta kalli can da duba-duba ina da ina ne mutane sun ɗauka ta shiga cikin haudan haudan shine wannan ɗan gadon da ake ɗaurawa wa raƙumi saboda na aisha ba ta da jiki kawai sai aka ɗauka tana ciki ko aka ɗauki hadu aka ɗaura akan ragumi aka tada ragumi ko sai aka yi gaba ashe ba ta ciki ko da ta dawo ta ganshi. shi an tashi an watsi ba kowa sai ke bari su tsaya inda take kila in suka gaba su ganta ba za su dawo su neme ta aure tana cikin wannan halin ne ta ce bacci sai ya ɗauke ni tana zaune abun ba bacci ya ɗauke ta ta ce ba ta farka ba sai ta ji kalmar shi safwan ibn mu'attil din yana zuwa kuma sai ta ji kawai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za'inata rasulullah iyalin manzon Allah tace dama ya sanni kafin a saukar da ayar hijabi ya sanni ko kafin a saukar da hijabi so zan koyi gare shi ne saboda ka ya faɗi wannan kalmar ita ce ta farkar da ni ce yana zuwa kuma da ya faɗi wannan kalmar bai sake komai ba sai ja ainihin linzamin raƙumin ya kwantar da shi dan hau na gane abin da yake nufi na haura kumin ya daga suka ja aka tafi ko uffan bai ce mun babance masa uffu ba har aka je aka samu sahabbai a can ayari na gaba dab da za a shiga madina su musaila matul kazzab ba sunan shi ba abdullahi bin ubay bin salul ka daga tsaka kare cewa ai kaza kaza kaza kaza kaza kaji da ne sai aka bar shi a waye saboda dama wannan matsalar bacci halin shahid matarsa kaga an dakatar da ita akan wannan abu so duk sanda mutum zai zama dole ne ya zama yana kayyafa halin da yake ciki karka takura wa mutane karka matsawa bayan Allah abin nan in dai shin za a samu sauki ne ko ko a matsawa za a yi to annabi yana da wannan wayewar to akwai yanayin da kawai annabi in ya kalla kawai sai yayi ba tare da wai akwai waɗannan uzurorin ba a wannan abin da ya hango na maslahan shine uzurin a shar'anci shi zaka ji an ce ba wai kullun kai ce ba kai ne zaka lura da shi ina fata ana fahimta akwai wanda duk kukan da yaro zai wallahi ba abin da dame shi zai ta karatun sallar shi ya tsau kai kwanan da mun je wata sallah na zana'ida a wani masallaci limamin masallacin wallahi kalla in ka ji kukan jariran da ke kuka a masallacin nan Allah mafi karanci ka ce yaro hamsin saboda masallaci ne babu an cika sosai saboda wanda ya rasa din yanayin mutuwar da ya yi an taru sosai ya ja hankalin mutane to maza da mata an cika wala na ce maka karanci ka ce yara ƙanana guda hamsin suna kuka amma limamin nan ko a jikin shi haka yi sallan nan da tsawo kuma sallan la'asar da aka san matsanin eh, gajar ta ake ko irin wannan su yana da kyau ka zama mai hikima da wayewa da sanin halin da al'umma suke ciki an fahimta sauraka ibn usaimin yake cewa da aka tambayi abdullahi dan abbas ya ce to annabi ya yi haka ne don saboda kada ya matsantawa al'ummarsa aili Allah ko a rada Allah ya da ummata. Bala ya ce wa haza dalilin ala anna sababal mubiha halil jam'i huwa haraj wannan ya nuna kenan a ce dalilin da sa ake hada sallah shine damuwa eh da kunci fi adabi kulli salatin fi waqtiha wajen yin kowace sallah a lokacin ta matukar za a isha a lokacin ta to lallai ko a yi la'asar a lokacinta to za a takuru ina fata muna fahimta da idza lahiƙar al-muslimu haraj idan damuwa ta haɗu da musulmi za ta iya samun sa fi da'i. wajen gabatar da kullu salatin kowace sallah wannan kullun na gaba kafin din nan kwaɗe ne ba ne, kuskuren bugu ne fi da'i kulli salatin ne ba fi da'i ka kulli sala ba an fahimta yace eh guda ɗaya ne kafin nan naka guda ɗaya ne ko to ya ce jaza lahul jam to a lokacin ya halatta a haɗa sallah hausan da lahu zalim ko kuma sunna ne ya halatta ga mutum ya yi haɗa sallah da sunna ne illam yakun Alayhi haraj amma idan babu damuwa to wajaba alaihi an yusalli kulla salatin fi ha, to a wannan yanayi ya zama dole kowace sallah yi ta a lokacinta wannan sai malam yace fa nasihati li ikhwanil muslimin nasihata ga yan uwa musulmi wala siyamal a'imma musamman ma limamai an yattaqullaha fi zalika yace bi tsoron Allah akan haka limamai wa an yasta'inu Allah ta'ala fi ada'i hadhihi al-fariida sai ne taimakon Allah wajen gabatar da wannan farilla da lawjihi alladhi yardihi bisa yanayi yadda yake so shi Allah Allah ya ce ka yi ne a wannan lokacin kuma haka nake so to malamai su yi wannan karka mutum ya bi son zuciyarsa ana fahimta qalahu katibuhu Muhammad Salih Usaimin wanda ya faɗi wannan magana shine ainihin wato Muhammad ibn Salih Usaimin so a wannan gaba ya kamata mu tsaya akwai wata magana ta har ila yau banda wannan ita ce zamu tashi inda ya ce wa qala aidan fi khutbatil juma'a yayi wata magana mai kama da wannan a hudubar juma'a shi Usaimin wanda zamu ji in Allah ta'ala ya so a darasin mu na gaba muna fata abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya kai mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah na'am akwai tambaya Eh. yawanci masu da ba za ta su basira wa tamamu eh. za a sa wata sura ma wani shi ne ya a yi ya ko kuma ya takare eh yi masallacin eh, eh, wanda ya jiya tunatar da shi tunatar da shi wanda ya surorin da muke ganin su ƙanana ƙanana su kuma suna ganin ba a ja doguwa shi ne wayan su su akwai kwatatarwa a cikin sosai kamar su da zagin da gaskiya ne waɗannan ayoyin rubutu ne na su kamar ne ba wani amma abin da suke magana a kai kuma mutum ya ji abin da ake za a ga zai samu da tsuwa ma gaskiya ne shi wancan ayoyin kuma duba yawa mara ya an jawo sai ga wani malama bai san da ake fara ba mm, gaskiya ne suna ma cikin hankalin E sun ji inda suke a islamiyya wallahi wannan da yana da cin abin da ya kamata a ce limamai idan su waye da shi idan kana da cikakkiyar hadda da ba za ka samu kuskure ba kake sa rai to ba laifi bane idan ka karanta sura a sama amma dai karanta inda din kowa ko da kuskure aka samu za a yi maka gyara yana da kyau kuma ba laifi bane ka karanta gajeren sura kai ka shiga wata ta gaba ka ƙara shiga wata ta gaba bi ya halatta ba wai sai ka karanta sura ɗaya ka kawai ba a za ka yi karanta surori a jere daga wannan ka shiga wannan daga wannan ka shiga wannan aka kai adadin surori uku ko hudu ka karanta su sannan kai ruku'u misali duka wannan ba laifi bane wato mutane sun san da irin wa'annan surori sun ma haddace su so da yawa wasu ma in suna karatu ba daidai ba za su ji yadda ayar take da yadda ake karantawa daidai a irin wa'annan surorin amma ku kaga surori na sama-sama ba kowa ne zai iya ganowa ba a matakin farko so hakan ba yana nuna kar a karanta sama bane a karanta saman shi ma amma kuma a lura da kasan shi ma dan waɗanda suke ma mu su amfana Allah ya taimake mu na'am balarabe ne gaskiya balarabe ne eh balarabe ne

eh hadisin abdullahi ibn ummi ibn ummi maktum shi hadisin yana magana ne akan wato falala da darajar sallar jam'i ba ba hada sallah ba wato su abinda suka dogara su hanafiya da yasa ba su hada sallah ita ce wannan aya ta cikin suratul isra inna salata kanat alal mu'minina kitaban makuta kawai shikenan ba ruwan su aya ce kuma muhkama ce ba mu ta shabi ha bace balle kaza to sai suka ce su ba ruwansu da wannan ba za a yi ba eh su kadin madogara su eh sun huta mu kuma da muka ce da mu da ire-iren mu duk shine ake ta wannan kaiwa da komo amma duk da haka za ka samu dai mafi rinjaye shine ba wai haka kawai kamata a halar sallah ba ba ruwansu eh akwai akwai sosai waɗanda ba wata hada sallah tabbas akwai to ka gani dukkan su ka gani dukkan su ne ko wasu a ciki ne eh na akwai waɗanda aka ce ba su hada sallah na ce gaba su ne a nan mana su ake magana ya zan ce dukkan su ne ko ko a'a ok suka ɗan haɗa da eh, wasu suka haɗa wasu ba su haɗa mafi yawa shi ne ba su haɗa eh, a kowanne wannan ba wanda ke su haɗa wallahi a cikinsu su suna irin wannan da sun ga kawai burr kawai yi eh, sosai wadai da gaske akwai wasu wallahi malam na taɓa bin wani mai haɗa sallah malam gaba ɗaya wannan sallar da ya kawai to

kashan? eh ana daga alamtarar zuwa nasu ake karanta amma dai mun an gaba ɗaya kafin kai su hana biyar ko ala na da kafin kai daya har an taso an kuma a wani inna lillahi kuma eh, ana riga da shi a a to wannan kuma za ma yi salamu alaikum wa Allah ya kyauta yi magana a faɗakar a kan wannan so a kan personal hygiene na mutane gaba ɗaya general cikin musulunci ya ba da ya ce a yi na na daga cikin musulunci za ka gani ne a mutum ya kamata in zai atishawa ko ya sa hannun hagu ko kuma wannan amma sai za ka ga hannun shi zai sa wannan ya tare atishawa shawo ko kuma abin da ko hamma ko wani abu ne kuma ana yi sai kaga ya ya ji ya ba wa wannan duka kuskure ne gaskiya ba daidai bane eh, yana akwai abin da yake fitowa a bakin mutum wanda yake atishawa da hancin su da ka dole ne ka ka sa rigar ka kare ya fi alkhairi an fahimta ko kuma shi kansa in zaka san ba hannun hagu za ka yi amfani da shi ba hannun dama ba sai ka duk wanda ka ga ya haka ya zo mika maka hannu kana aikin ba shi hannu ba laifi bane kai haka kawai shi kenan to ba a san haka gaskiya addinin musulunci ya karantar da tsafta ya kuma karantar da lafiya kiwon lafiya sau da kai sai a kiyaye shi ka kake ganin akwai tishu a ko ina za ka iya amfani da shi an gane ka ko majina ce ta zo ma za ta fito ya kamata ka aka yi sa ta aljihunka ka fahimta in ka fita ka goge ko ka wanke haka ake su amma ga wani zai sa hannu tabbas ko hannun dama

ma na fil kitabi min shay Allah barke sarki mana jagoranci Allah kuma ya datar da mu akwai wata baiwar Allah da Allah ya mara rasuwa su biyu ne ma ɗaya ranar Laraba Allah ya mata rasuwa an yi zana idanta muna addu'a Allah ya ji kanta sai kuma jiya da daddare nan Allah ya mata rasuwa ɗaliba ta ce tana zuwa majalisin mata wala ko ran alhamis muna tare da ita a majalis lafiya lau kuma mutace mai ibada mutane sun shinde ta jiya juma'a shekaran jiya kenan da wuri ta zo masallaci tana sauran gaba tana saddo'i kamar tana wa duniya ban kwana ne kamar ta san za ta rasu a shekaru jiya ta rasu so za yi zana idan ta an jima karfe goma shi ma su muna addu'a duka waɗannan mata guda biyu Allah ya gafarta musu ya yafe musu mu ma Allah ya ta ƙarshen mu da sauran marasa lafiyar mu waɗanda suke asibiti ko gida za ka cike da addu'a ne akwai wani da da na gani a kamar dai tafi ya yi ke gani da duk mutum ya zo zai mutu da a week before ya mutu dai sun samfin za su fara bayyana masa a jikin shi zai ta wasu abubuwa ne da kamar ya san zai mutu za ka gani. Mm. Walayi Allah su wata ala yakan samu wasu alamu su gane za ka iya gane wani zai gane wani ba zai gane ba amma dai wasu abubuwa za su iya bayyanuwa ko da baka ji cewa mutuwan za ka yi ba amma za ka yi wasu abubuwa da sai ka tafin ne sai a gane ka ah, kaza fa yi ce ranna kuma mun yi kaza ai kaza sai a rika tunowa kila shi bai bayan intibahi ba wani kuma yana da tirasa da zai gano sai ya shiga taifayinsa kaga kuma Allah ba zai ce mutane fa ni fa mutuwa zan yi ba ko kaza wani ma sai ya furta ina ce a garin ku ne aka nuna wanda ya zo shi ma yana ban kwana da mutane ko ya hau kan ma makara ashe kuma washe gari zai mutu yana ban kwana da mutane kaga duk irin wannan yana iya faruwa ba dole bane sai ya sani amma dai Allah zai saka ga wani abu wanda kawai ishara ce to ka gani shi kenan haka Allah yake al'amarinsa to Allah ya ji kansu gaba daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin